أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة وضلاله وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والذين إلى رسول الذين الذين تخبص فراتون ومثل قبال فروا الذين هاتوا قلوب المرأة للعزيزة الأحكام بجاز المهجر من أسقلاني رحمه الله ولا في كتاب مجيده فانت تبيه بشيء نباه وفي أعلم وما دام كانت حديث النبي هو النبي وغنم بعد إن شاء الله تعالى أنا بخير بيالي يعني لكن وتمكن القيام في البيوت ne damar fasa cinki matsayin damar fasa cinki alkhiyar shi ne damar da fasa ciniki da bayan an samu amincewa tsakanin mai saya da sayarwa sai da cikin ya fasa wanda shi ake kira وعن ابن عمر رضي الله عنه أنكر حديث من عبد الله بن عمر الله يبارك في نفس الحديث كما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آخر مرة جبنا كما الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يجي إذا تبايع الرجلان idan mutane biyu suka kuɗa ciniki ba kudu wa su nemi ma biyu su yara to kowane ɗaya daga cikin mutane biyu nan yana da damar fasa cikin shi ne alfiya malamai da farrafa matukar ba su rabu ba matukar ba su rabu ba wa kada jami'an kuma sun kasance wato suna tare shi ne jami'a wannan ta'afilu zamanin ya tafarraba da wakana jami'an ma'anarsu guda Nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan mutane biyu suka kulle ciniki fa kullu wahidin minhum al-khiyar to kowanne ɗaya daga cikin mutane biyu din nan yana da damar fasa cinikin ba da mai tafarraka matukar ba su da ba wa kana jami'an kuma sun kasance a tare sun kasance suna tare da wuri guda da su da duba, suna da damar su fata wannan jirgi au a haɗu kuma akhar ko kuwa ɗaya daga cikinsu ya ba da zaɓi ga ɗaya masana hadisi suna cewa au dinnan yana ma'anin illa an wato al-istisna'u idan aka ce au yana ma'anar illa an yi bayyara a haɗu kuma al'asa sai fa'idan ɗaya daga cikinsu ya ba na ɗayan zaɓi cewa auren da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da nan yana ɗaukar ma'anar illa an ya zo cikin wanda tutar na alhaji su'ayi شرح صحيح bukhari a cikin na goma الجزء shafin da biyu da shirin da tara haka nan ma fasul bari hajar a cikin na shafin shirin da akwai ruwaya da ta cikin bukhari tana babu idanun yiwuwar kicin siyar har yanzu sun bai'u sunan bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan riwaya wato yace au yaqulu ahaduhuma li sahibihi ihka kun ga sai ya fassara abin da yake nufi da yukhayyiru ahaduhuma al-akhar au yaqulu ahaduhuma li sahibihi lokacin da aka kuka cinki tsakanin mai saya da mai sayarwa sai ɗaya daga cikinsu ya ce ma ɗayan ka gaba وتشين يخير أحدهما الآخر تيري بتشكين يا بابا تيان زاد نوكا النبي صلى الله عليه وسلم كان سيتصبر وأن الجملة فإن خير أحدكم الآخر إذا تيري بتشكين يا بابا تيان زاد فتبايع على ذلك جزء أبوسة جنسين أكان هذا أكان من ذلك وليبايع تلك جنسين فقد وجب البيع to hakika ciniki ya tabbata shine wajaba fakad wajaba bai hakika ciniki ya tabbata wato ya wajaba kenan ba fashi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana a kan damar ba su ciniki guda biyu akwai siyarar wajibin wannan shine na farko damar da fasa ciniki a lokacin da aka kunna wannan cinikin shi ne magana a nan sallallahu alaihi wa sallam da fari ya ce ban kudu wani min huma min khiyari ma lam yatafarraqa ma lam yatafarraqa kada wa kana jami'an fil majlis shi yasa aka ce ba ma khiyaru majlis idan ka kulla ciniki da wani mutum to kana da damar ka ce na fasa cinikin me ya yi sharafin wannan dama ya kasance ba ku ba ku bar wannan wurin ba shi ne abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wannan shi ake kira khiyarul majlis damar ka fara ciniki a wurin da aka kulla ciniki kiyaye wannan wanda shi ne asali abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fara magana kai na biyu ba na biyu shi ne khiyarul sharri wannan ana kiransa khiyaru sharfi wato damar ka fasa ciniki ta sharadi da ka kulla da abokin cinikin ka sharadi wanda ku kuka yi makan amma wancan sharadi da farko ba ku kuka yi makan ba shari'a da ce muku shi sa ake kira khiyaru kadri kana son sayar abu a wajen wani kun ta ki ka saya na ga kudi ya karba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ba ku bar wannan wurin ba ɗayan ku yana da damar ya baka ciki wannan shi ne khiyarun na biyu na biyu ba khiyarun sharafi sharafi da kuka yi ma juna wanda shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa idan wani daga cikin ku ya wani sharafi ɗayan ya rufe wannan sharafi ta shi kenan cikin an kulla a kan wannan sharafi a littafin al-majmu' na al'imamu nawawi na mujallar na karshe su da rikin shida ya ce a amma takayuru wa kuwa an ya kula a cikin al'adil a annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ce an yi kayyuru a haɗu kuma al'akar ko ɗaya daga cikinsu ya ba da zafi na ɗaya inda ake nufi da ka ba da zafi ma abokin cinikinka ne za ka ce irdar in ba a bai a wasan lokacin aka kuma cin biyu ka saya na saya na ce to a ga sharafi wannan ciniki mu fashi sai ka ce na yau ba an gama ko da ba ku bar wannan gudun ba cinikin ya tun da har ya yi wannan sharafi sai kuma ta yi. sai ka ce ka zaɓa in ma cinikin nan mu yi shi a kan sharaɗin nan ko kuma yankin nan ba ku bashi sharaɗi ko shi ne daga nan zuwa baɗi tana da damar ta fasa cikin misali wanda su suka yi wa kansu sharaɗi fa ya kudu aka sai ɗayan ya ce ya taru cikin ba na yarda musattar da cewa cikin nan ya kudu bayan ka zuwa kira to da zarar sai ya faɗi haka zaɓin da aka ba su na fasa cikin kuma ya kudu لابد أن يسأل الله عليه وسلم يجي أو يقول أحدهما للآخر اختر اللي هو رواية الإمام مختار انتبه لهذه النبي صلى الله عليه وسلم يجي فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك إذا انت يا بابا تيزاد كما تقول لك نجي أكون وندم فقد وجب البيت وتشيكي يقول kaga ko da ba tashi daga wannan gurin ba ke na ya da ya so abubuwa guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a nan ci gaba maza Allah ya ce wa in tafarrafa ba'da an tabaya idan kuwa har suka rabu bayan sun kulla ciniki wa lam yatruku ahadun min al baya sai daga cikin su bai bar wannan cinikin ba a lokacin da ta zo kana buƙatar kaya wajen wani ka sayar min da wannan yake na sayar mata ga kuɗi ya karɓa ko an kuɗa a kan bashi sai ya tashi ko ko suka bar wannan gurin ka bi kenan har suka bar wannan gurin babu wanda ya fasa wannan ciniki manzo Allah ya ce farka duk wace ban bai to ciniki fa ya tabbata saboda ka ba za ka dawo da ba ya ce na fata Allah ba zai yi ba بعثت وجب الغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم في فتح حديث النمل فلما توجب معنى تكلم لزم استقر النزاع من بضع كما رأى المختار في الإمام الرازي في هذا المجموع الذي بعد الفتح فقد وجب الغيب بوجه الإنجيا وجب والله لا يدرك الإنجيا جهة الإنجيا تركتها باب مكرم فهو لا يستطيع أن يكون الإنجيا مكرم sai suka bar wannan gurin daga baya sai ta yaro ce na baka me ne manzo Allah yake faɗa ce na haka da shi amma yanzu da kake da damar farkawa kana da damar farkawa a lokacin da ake kuma jirgin kafin ka bar wannan gurin ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam متفق عليه حديث لنا صحيح البخاري وصحيح مسلم واللفظ لمسلم a lafazin da ya kawo a nan lafazin da imamu musulmi shi ne hadisi da gari ya dubu da shi ne da karatu da wato yadda a cikin bukari ya kawo hadisin nan yana fara isa sayyara a suna masu abu ba da zai fakar da shekar zai shi ne hadisi da dubu da gari ya dubu shi annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin al-imam bukari ya ce كل بيع عين كل بيع عين لا بيع bainahu حتى يتفرق duk masu ciniki biyu cinikin nan da ke tsakanin su bai tabbata ba sai tsoro rabu kaga tun da annabi ce kullu duk wani ne ce mutum biyu la bai a bai da kuma a tsayin faru babu ciniki a tsakanin su sai sun bar wani sai shi ne ba Allah ke illa bai alfiya sai dai ciniki da aka kulla a kan zabi ciniki da aka kulla a kan zabi shi ne fiyaru shar wanda mun yi magana lokacin da aka zo kulla ciniki sai ka ce to kana son sayan wannan kaya ko eh to ka sani in ka saya ba fashi sai ce na yi to ko da bai bar wannan gurin ba ciniki ya riga ya kulla saboda an masharaɗi ya yarda amma idan ba a masa wannan sharadin ba manzo Allah ya ce kowanne mai ciniki idan ba a bar wannan gurin ba yana da damar ya fasa ciniki ko da ya biya kuɗi shi sa manzo Allah ya ce kullu bai'ain ya Allah ka tammal bai'u la a ta yi yatafarraqa wannan ita ce riwaya ta Imam Bukhari saboda ka hadisin nan hadisin yadda ya kawo riwaya ta Imam Muslim da riwaya ta Imam Bukhari sun fassara manufar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kira hadisin yana sunan ibn majah ka sunan abu dawud sunan abu dawud yana babu da ziyarar tabaiyai da kuma sunan tirmidhi da sunan nasa'i ya zo da riwayar malam ya tari ba malam ya tafarra ba ya ba ya zo da wannan kalmomi ma'ana ta dai alkiyar yan kafi'u bi tafarru zaɓin ka fasa ciniki damar ka fasa ciniki tana karewa idan an bar gurin da aka kula wannan magana ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi yana sunan ibn majah saboda haka imam bukhari imam muslim imam abu dawud imam tirmidhi imam an-nasa'i imam الإمام majah duk sun سورة hadisi yana ma musnad imam shafi'i yana musnad imam ahmad to akwai riwaya da ta zo ta biyu wanda duk wannan hadisin sahabi guda ne shine Abdullah bin Umar Abdullah bin Umar shi ya rawaito hadisin to akwai riwaya ta biyu ta ce hadisin Abdullah bin Abbas da kuma Abdullah bin Umar duka su rawaito yana sunan Dara Qutb hadisin Abdullah bin Umar ya tabo Al-Nafi Maulana Ibn Umar hadisin Abdullah bin Abbas ya tabo An-Ata bin Abi Rabah amma duk lafazin su guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man ishtara bay'an duk wanda ya kai wani abin saya wani abin da aka kulla ciniki a kai fa wajabu bi siyar yana wajaba bisa ga zafi yana wajaba cinikin da ka kulla cinikin yana wajaba bisa ga zafi fa huwa lahu wannan abu da kada ya naka ne amma malamin faru ko sahibu ko idan dai mai wannan abin baka rabu da shi ba saboda haka ka taho kana son sayan kaya wannan kayan nawa ne kaza ne to ka sallama min a kaza eh, na sallama ga kuɗi na ka kana kai a gurin misali riga ce ka zo ka sai riga kuma ta tamfa kana kai a gurin har ka ma har ne kaya kaza sai ga wani ya taho kai suna bukatar a tamfa iri kaza zan ka dubu biyar shi ko wannan dubu uku ya kai ba ni su tamfan nan sai ya zaka ce in baka a tamfa bayan hannun ya kuɗi ai ba ka bar gurin ba sau da ka yana da damar ki ba ni a tamfa ta kuma ya mayar ma da kuɗin ya ba mu wanki in ji Allah ka'idar kenan sai ya bar wurin amma in bai bar wurin ba manzon Allah ce in sha a da in ya ga dama yana iya kafan kayan ya mayar maka da kudin shi kudin ka fa in fara fahu amma in ya bar gurin sai Allah sallallahu alaihi wasallam ce fa la khiyara lahu ba shi da zabi na fasa wannan ciniki wannan shine khiyarul majlis kuma هذا حديث عبد الله بن عباس شيما يا إذا كان أن يزوجين التعليقات الربية يزد النبي شاب الأيوب دا ثمانين كفر فهذا ما أقول إيقاو حديث لقى النبي أكان هذا شيني حكيم بن هزام هذا حديث سيا شهرة hadisin hakim bin hizar ya shahara saboda yakan shiga babukan wa'azi yana shiga babukan wa'azi don haka yasa muna yawan sani shi fiye da waɗancan hadisai hadisin abdullahi bin umar da kuma ibn abbas hadisin hakim bin hizar annabi sallallahu alaihi wasallam yace albayyi'ani bil khiyar albayyi'ani bil khiyar masu kulla ciniki suna da damar fasa malamai tafarraka matukar da su rabu ba fa in sadaka wa bayyana buri ta rabu masu bayyana idan sun yi gaskiya suka yi bayanin hakikani na kayan su babu ko ya aiko to Allah zai musu albarka cikin cinikin da suka kulla wa in katama kuma in suka koye aibu wa ba suka yi ƙarya muhika barakatu bai ilima Allah zai shaka albarkar cinikin su wannan hadisin ya fi su shahara da yana shiga babuka na wa'azi ana cewa dan kasuwa ya yi gaskiya a dalilin gaskiya Allah yana sa albarka a cikinsa ana yawan wa'azi da wannan saboda kan sa hadisin hakim bin hizam jama'a sun fi sani sa akan sauran idan ka lura da wannan hadisin ba wai yana gaya mana yadda dan kasuwa zai samu albarka na cikinsa ne kawai ba la shakka abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa din da gaskiya wato da bayyana aibun kaya suna sa kasuwancin mutum ya yi albarka amma farkon hadisin ne abin da malamai suke la'akari shi albayyi anu bil khiyar ma lam yatafarraqa ya dace da hadisa abdullahi bin Umar hadisa abdullahi bin Abbas masu kulla ciniki suna da damar fasawa matukar dai ba su rabu da juna ba hadisin yana sabi muslim yana da kitabul bulu babu sirri fi jilbai wal bayan haka nan sahih bukhari babu da bayyana bayyan wa lam yaktuma abin da ya bambanta hadisin al-imam muslim da al-imam bukhari hadisin al-imam bukhari ya zo da muhiqat barakat bayyihima kuma hadisin al-imam muslim muhiqa barakatu bayyihima kuma anar guda ce wato idan ɗan kasuwa ya ki bayyana aibun kayansa to Allah yana zai da albarka in ka lura ko ka ji ma ɗan kasuwa suke su koya aikin shi ko abin da mazan Allah yake faɗa koya aikin shi ke hana albarka mu cinikin ka bayyana aikin ba zai hana a samu ne saya ba ka bayyana aikin da ke tare da kayan sayarwa akwai wanda shi kuma ya shigo kasuwan ne don neman irin wannan mai aikin kai ne baka sani ba mutane da yawa sun suka in sun bayyana aihu sai ba za a ce kayan ba to koya aihu wato ba karamin illa ba ce ga ɗan kasu to haka nan hadisa ma bin umar din nan yana muwasa wannan hadisin muka karanta eh, wannan babi hadisin abdullahi bin umar yana muwasa akwai babi da imamu malik ne a littafin muwasa babu bai il ya yi babi musamman a kan ciniki wato yadda damar fasa ciniki take a sunan manzon Allah sallallahu alaihi shine hadisi na dubu da dari uku da saba'in da uku haddathani yahya an malik an nafi an abdullah bin umar anna qala masu kulla ciniki biyu da mai saya da mai sayarwa kullu wahid min ma bil khiyari ala sahibi kowanne yana da damar ya fasa ciniki ma abokin cinikinsa mai sayan yana da damar ya fasa mai sayarwa ma yana da damar ya fasa malam ya tafarraka inda ya kusa rabu ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce illa bai al khiyar sai dai fa ciniki da aka kulla a kan sharadi na zaɓin fasa cinikin ko ci gaba da shi abin mamaki a nan shi ne alimamu malik ya kawo hadisin wannan hadisi da muka karanta na farko zaɓe yana sun bukari sun muslim eh, yana asabu sunan ka zaɓe sun kawo shi alimamu malik ya ruwaito shi masu da haka sai alimamu malik bayan ya kawo hadisi ya ce wa laifu da haza inda na haddun maru wala amurin ma'mulun da fi ga hadisi mun kawo amma ba ma aiki wannan yana daga cikin abin da malamai suka ta imam malik ya za ka rawaito hadisi ka ke aiki da shi kuma wannan shi yasa a kasashen mu nan ba mu san da wannan sharadin ba saboda akasari littafin hutu da muke amfani da su na malikiya saboda ka kai tunaninka da ka ba da kuɗi mai kaya ya ba ka kaya shi na an gama amma ka ga wani sharadi da manzon Allah ya faɗa ba wai biyan kudin kawai shi ke tabbatar da cinikin ba sai an bar wajen da aka kulla wannan ciniki shi alimam malik yace to ga hadisi mun karanta amma mu ba mu ake shi Allah ya shafa mu ibnu abdul barri fitaccen malami da shafin muwatta a littafin al-tamhid wa hadisi ina bakwai shafin 237 ya yi sharhi akan hadisin da imamu malik ya kawo wannan hadisin riwaya ta imamu malik da mu muwatta ya ce a jima'a al'ulama wa ala su hutu hadar hadis duk malaman sunna sun yi ittifaki akan hadisin nan ya tabbata daga manzon Allah je ibn abdulbar duk masana hadisi kaf a tarihin musulunci sun yarda hadisin nan yana da asali daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala bihi aktharuhum kuma akasari nan malamai suna aiki da wannan hadisi yadda ya taho daga manzon Allah sai ibn Abdul Barr ya ce wa raddahu Malik wa Abu Hanifa wa ashabu amma Imam Malik Imam Abu Hanifa sun yi wasi da hadisin da mabiyansu sai ya ce wala a'lamu ahadan raddahu gairu wala a'lamu ahadan raddahu gairu ban san wani wanda yake aiki da wannan hadisin ba in banda malamai biyu din nan al’imamu malik al’imamu abu hanifa saboda haka yasa masana hadisi da yawa hakika sun kushe ma al’imamu malik kan rashin aiki da wannan hadisi in ka duba sharhin muwatta sharhohi da aka yi ma muwatta gaba daya da wuya ka samu sharhi da aka yi muwatta malamin ya zo kan hadisin nan da ya magana a kan matsayin al’imamu malik ba misali sharhu zarqani azal muwatta hadisi ina ku shafi 478 ya ce saboda abin da alimamu malik ya yi akwai wani malami wanda ya shahara a zamanin zamanin alimamu malik ana ce masa muhammad bin abdurrahman ibn al-yusufi babban malami ne sosai ya ce an kara ala malik ya yi raddi ga alimamu malik ya yi martani ga alimamu malik yaya za ka to hadisi ga ji aiki wa huwa min fuqaha'ina fi amsuri mali yana cikin masana fikihu a zamani ɗaya bayan zamani ɗaya da imam malik eh, akan tarkul amali bihi hatta jara mu fi malikin qawlin hashin hatta sai ga ya faɗi magana mummuna kan imam mali eh, saboda ɓacin rai yana cewa duk wanda ya yi jifa da hadisin alkhiyaru bil bayi yusbata yusbata ya kamata a nemi tubar ka ko kuwa wato a zai lakar kudan yayi rita magana ce mai tsanani wanda ta fi karfin a jingina ta ga malami amma saboda bacin rai wannan malami ya faɗi haka ga imam malami me yasa za ka yi watsi da hadisin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman farko suna da tsanantawa wajen riko da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam saboda rayuwar gaba daya akan ta ake gina rayuwar sunna gaba daya akan maganganun manzon Allah ake gina in ka duba a tasu da salam za ka ga bayani da imamu sam'ani ya yi shirin hadisin to a nan muna fahimtar cewa ga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa manzon Allah ya ce idan an kulla ciniki da mai saya da mai sayarwa suna da damar kowanne su yana da damar ya fafa cinikin idan dai ba su farko din ba hadisi kuma ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam inda masana hadisi suke faɗi game da wannan hadisin kamar misali al-imam al-khattabi cikin ma'alimin sunan kenan sharhin sunan abi dawud يتي اختلف الناس في التفرق الذي يفقه بوجوده البيع فإن أكثر مصابين فكان ثورا ما لمي لكما الإمام مالك الإمام abu حنيفة شين duk sun yarda hadisin yana yana da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta al-Imam Malik amma shin wani rabuwa ne wanda ciniki yake kulluwa ta dalilin التفرق الذي يصح بوجوده البيع ga kaya kana so kayan ciniki ka ba da kudi an ba karba yaushe cinikin nan yake tabbata ba halin fashi shi lokacin da ka bada ya kuɗi aka karɓa ne shi ne a tafarro shi ne rabon da ake nufi ko kuwa sai ɗayan ku ya bar gurin da jikinsa shi ne ake nufi inda saɓani ya zo tsakanin fahimtar alimamu malik da sauran malamai ke shi ne fakala ta'ifatun huwa da? bil abdani to akasarin malamai suna abin da suka faɗa shi ne sai an rabu da jiki jikinka sai ka bar gurin ne cinikin yake tabbata ba ka da ikon ka fasa shi ma wanda ya sayar ma ba shi da ikon ya fasa wannan ciniki to akan haka ne abdullahi bin umar da ya ruwaito hadisin kansa wannan hadisin wanda ya ruwaito shi abdullahi bin umar sahabi manzon Allah wanda ya take fahimtar sa akwai sahabi Abu Bakar al-Aslami akwai Shuraih al-Qawi akwai Sa'id ibn musayyib akwai Al-Hasan al-Basri akwai Abu ibn Abi Rabah akwai al-Imam al-Zuhri akwai al-Imam al-Awza'i al-Imam Shafi'i al-Imam Ahmad الإمام إسحاق أبو أبيد وأبو ثور waɗannan sun tabbatar da kuma duk malaman hadisi al-imam bukhari muslim tirmidhi da sai abu da dukkan sun masana hadisi bai da suke abin da alibi ya faɗa shi ne bai kulla da inda mutum ba zai faka ba sai ɗayan su ya bar gure waɗanda suka ruwaito hadisin duk sun wani أما الإمام النخعي الإمام أبو حنيفة الإمام مالك سكة تعتك رب من كلام ربور باكت جيبا دي كما جنج لفادي خاسر من ناسع أه وأي أعرف كيف سكة عندك في خاسر كما أعرف في ألف أي أعرف سورة ربا تيسين في أبو الظلم عندك في خاسر ناسع خدا بأبادك جيبا أنجمك وإذا كأكد صح البيت ولن يكتب عند الإمام مالك الإمام أبو حنيفة ربور ما تجن جنج إبن ربور تكمل إن الإمام الخطابي في وظاهر الحديث يشهد لمن ذهب إلى أن التفرق هو تفرق الأبدان حديثي قباتي لأكد ويتو أكام هكا ينا تبتر ربوان لأنه يجب أن يكون ربوان جيكي ربوان كلمة domin wanda ya rawaito hadisin shine Abdullahi bin Umar haka ya fassara haka kuma ya aiki da shi wa huwa rawi kabar haka nan kuma abubakar al-aslami shi ma ya tabbatar da wannan ibn qudama a cikin al-mughni eh, farkon shi na hudu yace innal bai'a yaqau ja'izan da farko dai idan ka zo ciniki wato cinikin yana da fasta biyu in ka zo sayan kaya ciniki yana da sassa biyu akwai matakin farko shine an kulla ciniki amma kullawar da aka yi a nan sai yanke bai tabbatar maka abin ya zama naka ba shine ka ba da kuɗi an karfa ka ce ka saya an sayi misali wanda shine yake ya kawo bai ushahida wani kullum kulli min al bayi an yi qiyas fi fadl bai ga gashi ne ka karɓi kaya ka ba da kuɗi an karɓi kudin ka ka sayar na ya? na'am ciniki ya kudu amma a shari'a matakin farko ne ba kai na ƙarshe yaushe za a kai matakin ƙarshe ma dama mujtami ayin matukar suna haɗe yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cikin hadisi yace lam yatafarraqa ba su rabu da juna ba to matakin ƙarshe na cinikin bai cika ba wa huwa qawlu aktsari ahli al-ilm wannan yake fahimtar akasarin malamai a tarihin musulunci kuma an ruwaito daga abdullahi bin umar hatta ibn umar bin fattabi abdullahi bin abbas abu huraira waɗanda duk sahabbai ne ka hada da shi abdullahi bin umar da ya ruwaito hadisin da abu barzata al-aslami da kuma abdullahi bin abbas waɗanda sun kawo hadisin daga manzon allah sallallahu alaihi wasallam in ka dawo ka tabi'ai akwai sa'id ibn musayyib akwai shuraiku akwai imam sha'bi akwai ibn abi rabah wanda ya ruwaito daga abdullahi bin abbas akwai imam tawus akwai al-imam az-zuhri al-imam al-awza'i ibn al-jibrin wanda ya martani ga al-imam malik da al-imam shafi al-imam ishaq da abu ubayd abu thawri galibin malaman sunna wanda yake fahimtar su dan ka sai kaya ka biya kudi an ce an sayar maka ka ce ka saya ciniki matakin farko a kai na ƙarshe shi ne kabar gurin in ba kabar bar gurin ba ba a kai ƙarshen cinikin ba mai kayan na iya cewa na fasa wani kayan na wala khiyar lahum al-imam malik shi da ke da fahimtar cewa wato khiyarul majlis ba shi da ma'ana khiyarul majlis yana tabbata ne ta kalma ba ta rabuwa na gangan jiki ba da zarar ka ce na tsaya an ce kenan ko da ba wanda fahimtar ra'ayi da mabiya al abu hanifa يلزم العقد بالإيجاب والقبول ولا خيار لهما idan har ka ba da kuɗi aka baka kaya ciniki ya kuma wannan shine abin da muka saba da shi a kasashen saboda masabar malikiya me yasa al-imam malik yake da wannan fahimta sun cewa shi ciniki sai akdu mu'awaba akdu mu'awaba shine abin da ka kulla ka ba da wani abu an baka wani abu to ai da zarar ka bayar an baka ai an gama ba sai ko rabu sai ba da misali da aure ya ba da misali da aure idan aka zo aka daura aure Wani ya ce ya ba da matar da yake walittaka ne nema ya ce ya karba ga ta daki ga shi alimam malik ya ce ai ga aure ya kudu ko sai an tashi daga wurin ai ba sai ya tashi ba saboda haka idan wanda ya ba da auren wani ya sai ce kai na ba ka ga wani sun ya ka kyau sai ka ga auren ba zai warware ba har yanzu dai auren yana nan yake haka ma kudu haka ma kudu da zaran miji matarsa ta ba shi kuɗi ya karɓa a matsayin ta mayar mai sadar da bai sai ya fasa aure ya lalace saboda haka tun da aksu mu'awa ba ne da shi da ciniki duk babi guda ne malamai suka ce la ba babi guda ba ne saboda ne saboda shi manzon Allah da ya zo da addinin kansa shi ya nuna cewa ciniki yana da bambanci kuma annabi sallallahu alaihi Sallam bai ajiye ciniki da aure a babi guda ba saboda haka in ka dubi hadisin da duk muka karanta manzo Allah yana magana akan idza tabaya'a rajulan idza tabaya'a rajulan idan mutane biyu suka yi ciniki kaga manzon Allah bai ce idan suka kulla aure ba tunda manzon Allah ya ayyana inda wannan hukunci yake bai dace ne ya dauke shi ba Allah ya musu rahama wannan dalilin ya sa haka daga cikin mabiya masabar malikiya din musamman dai masana hadisi zaka ga in kana karanta littafin su sun sun bar fatawar al-Imam Malik a wannan guri saboda in ka dauka fatawar al-Imam Malik ko la shakka zaka aje hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misalin ka shine al-imam zarqani in ka dubi ah, haka nan al-imam baki wadanda dukkan su sun sharhi muwatta al-muntaka ah, mujallad biyar zaka gani haka nan sharh zarqani nan ma ya kawo haka nan litafin al-qawanin fiqhiyya da ibnu juzayyin yana shafin 274 akwai masana a khabar malikiyan da yawa waɗanda da suka ga matsayin al'imam malik da suka ce a to aika hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi abinda babban hujjar al'imam malik a nan ne yana cewa ijma'i ahli madina ala tarki al'amali bihi wa zalika innahu aqwa min khabar wahid al'imam malik idan hadisi ya zo mar yana auna shi da asalin aikin mutanen madina da ya tarar idan mutanen madina ba ku aiki da abin da hadisi ya ishara a kai ka imamu malik matukar wannan hadisin bai shahara ba Sai yana ajiye hadisin ya yi aiki da al'adar mutanen madina wanda akan haka malamai da dama sun kushe masa saboda aikin mutanen gari ya zama hujja a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hujja ana samar da ita ne daga alkitab wa sunna ba daga aikin mutanen gari ba wato akwai dalilai da suka yi magana a kai hujjoji goma sha biyu waɗanda mabiya masabar malikiya suka dinga kawowa wanda za su kau da ainihin ma'anar hadisin nan in ka samu eh, littafin kwarfus tafsiri mutum da shida sha ɗaya gari da goma sha eh, arba'in da shida gari da arba'in da shida malamin ya jera hujjojin amma duka hujjojin babu wanda babu hujjar da take kawar da waɗannan hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisai ne waɗanda la shakka sun kai makura wajen inganci sun tabbata al-imam an-nawawi a shafin sahih muslim juz'i na biyar shafin ɗari da arba'in da takwas ya ce hadin al-ahadithu sahiha waɗannan hadisai da suka taho daga manzon Allah duka sun inganta cewa ga yadda sharaɗin ciniki yake tabbata ga lokacin da za ka iya fasa ciniki sai ce taruddu ala haula waɗannan hadisai ingantattu suna zama martani ga mabiyan mazhabar malikiya wa laysa lahum anha jawabun sahih babu wata amsa ingantacciya da za ta kauda kalmar ta zo cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai ce wa sawabu subu subu kama qala al-jumhur saboda haka gaskiya ita ce abinda annabi ya faɗa haka din kuma ita ce fahimtar akasarin malaman sunna a tarihin musulunci wato abinda zai tabbatar maka gaskiyar abinda jimhurin malamai suka tsaya a kai shi da abinda annabi ya faɗa ciniki baya kulluwa sai masu kulla cinikin wato sun rabu da juna shi da abinda hadisi ya faɗa ya gaya mana abinda zai tabbatar maka da wannan shi ne abdullahi bin umar abdullahi bin umar ne aka iya rawaito hadisi na kamar da muka karanta Allah ya kare ya gare shi da mahaifinsa ah, shi da ya rawaito hadisi sai a ce to meye fahimtar sa akan hadisi saboda akwai ka'ida akwai ka'ida cewa arrawi a'lamu bima rawa wanda ya rawaito hadisi ya fi kowa sanin ilimin hadisi idan mutum ya rawaito hadisi daga manzon Allah ba shi shakka ya ka ilimi a kan hadisi saboda shi ya ko hadisi to ga hadisin da Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Jurayj ya ya ba da labarin Nafi'u Mawla ibn Umar cikin riwaya ta game da hadisin nan yace ya ji Abdullahi bin Umar yana cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ka idza kaza ya'lamu tabayi'ain idan masu ciniki biyu suka kulla ciniki bil bai'i fa kullu wahidin minhum bil khiyari min bai'ihi kowane ɗaya daga cikin su yana da damar ya fasa wannan cinikin da aka yi malamin na farrafa in dai ba su rabu da juna ba au ya kunu bai kuma alkhiyari ko ko wannan ciniki ya zama sun sun kulla shi akan wani zafi, akan wani sharadi fa in kana bai kuma alkhiyari faqad wajaba idan sun kulla wannan ciniki akan wani zafi ne to cinikin ya ya tabbata akan wannan zafi da suka kulla sai na ya ce abdullahi bin umar shi ya rawaito hadisin nan fa kana idza ya a rajulan saboda shi na fi yana tare da Abdullahi bin Umar asali bawan sa ne daga bayan yar tashi kuma babu wanda ya rawaito hadisan Abdullahi bin Umar akasari fiye da Nafi'u shi kan samani wanda wanda ita ne muwata abin da ya bada madarajar littafi saboda riwayar fi ne an Ibn Umar to na Nafi'u yake sai yana bada labarin Abdullahi bin Umar fa idza ba ya arjuna abdullahi bin umar a rayuwarsa shi da ya rawaito a cikin idan ya kulla ciniki da mutum fa arada an yuqila qama fa mashahu laysa idan yana son ya yanke wannan cinikin da kuna zaune ne kafir na sai ya ce abdullahi bin umar sai ya miƙe sai ya dan tafi can sai ya dawo sai ya dawo ya zauna yana kallon ka daga ba kai maka ce ai ka fasa ba ko ya dan tashi ya bar gurin ya dawo ya gama aiki da hadisin manzon Allah sun maraja ilayhi shi na fi uke ba da labarin Abdullahi bin Umar da ya rawaito wannan hadisi kuma wannan yana sahih Muslim yana ba su rubuta khiyarin majlis fil mutabayi'ain Imam Muslim ya babi akai cewa damar basu ciniki tsakanin mai kullawa da mai saya da mai saya da mai sayarwa damar ta tabbata daga manzon Allah صلى الله عليه وسلم شيء كرا خيار المجد رواية عن الإمام البخاري نقل يجي وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا عبد الله بن عمر إبن يسعي ونعم إذا يسعي ونعم أوجه مسلم فشيء بعضيه Eh, ba zai bar ka ba da zarar an kulla cinikin fara ka fani ba sai ya kokarin rabuwa da kai da zarar ya kai abu abin ya ba sha'awa to zai tashi daga wannan wuri akwai riwaya da kazo cikin sunan turmisi yana babu ma ja'a til bai eh, bai aini eh, bai aini bil qiyas ma lam yatafarraqa nafi yati fa kana ibnu umar a bai an wa huwa qa'idun idan abdullah bin umar aka kulla ciniki da shi yana zaune kama sai ya miƙe tsaye ya ji malahul bai saboda ya yanke wannan cinikin da zara ya miƙe sai ya yi yanke a riwaya ta limazu ne eh, eh, abi shaiba kana ibn umar ba a in sarafa abdullahi da umar idan aka yi ciniki da shi sai ya juya ya ji malahul bai al-imam tirmidhi da ya kawo hadisin abdullahi ibn umar wanda da shi yake ba da labarin yana sunan tirmidhi juz'i na Ya ce. qala ba'du ahli al-ilm ma'ana qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ma bayyana tafarraqa abinda annabi yake nufi da cewa matukar ba a rabu ba ya'ni al-furqatu bil kalam wal qawl al-awwal afa yace akwai wanda nake gani ai rabuwar ta magana ce kamar al-imam malik ne da al-imam abu hanifa yace amma fahimtar cewa rabuwa da jiki ne wannan fahimtar ita ce mafi inganci umar هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم abdullahi bin umar shi rawaito hadisin daga annabi wa huwa a'lamu bi ma'ana ma rawa ya fi kowa sanin ma'anar hadisin da ya rawaito wa ruya annabi annahu kana idan arada an yuji ban bai a da ya ji badal saboda ka hadisi sun taho da yawa an ba da labarin abdullahi bin umar idan an kulle ciniki da shi sai ya kokari ya tafi don gefe ya je ya dawo saboda me saboda ya katse wannan cinikin wa haka za ruya an abi cikin aslami haka ma aka rawaito daga abu barzatar aslami akwai hadisin da salim bin abdullahi ya rawaito salim bin abdullahi eh, ya rawaito daga abdullahi bin umar din yana cewa abdullahi bin umar ya ce bitu min amirin mu'minin usman bin affan malam bin wadi yana ba da labari wanda cikin ya'yansa wanda ya rawaito hadisin wato zamanin kai na usman yana halifa Allah ya kara musu yarda sai na Usman sai Abdullahi bin Umar ya taho ya sai wani fili a wurin shi ya sai fili filin yana wadin qura wadin qura kuma tana tsakanin kasar Larabawa ne da kuma daular Rum a wancan lokaci kamar tana kusa da iyaka limadu da ku bi khaybar kakara ce aka yi za a wani ke ganin kankara ba ta da kyau la kankara na da asali ka ba da tsohon abu a ba ta sabo ka yi ciko yarda ake nema kawai matukar an samu yarda an gama abdullahi bin umar yana da fili a khaibar khaibar tsakiyar shibul jazira ne saboda ka tana cikin larabawa tana cikin kasar larabawa amma shi kuma a usman shi filin abdullahi bin umar yana wadi kura yana can kusa da kai iyaka ya kusa da daular rum falan ma ta baya ana abdullahi bin umar ya ce to lokacin da zo wajen sai na wasu muka yi ciniki kayan da shi wannan fili na wani saibarin naka a kan wancan eh na yi an kullake sai abdullahi bin umar ya ce raja'atu ala afabi sai ina ja da baya ina kan tafiya da baya da baya sai na usman yana kallo wato an kusa ala abubayya al-kahfar da baya da baya da abdullahi bin umar yake ja hatta fara min baiti sai da na fita daga ɗakin abdullahi bin umar yana ta addu'a kada dai sai na ya ce na fasa kashe ka ayyura da mai dan kada ya ma saboda shi sai na abdullahi bin umar yana ganin ai yayi babban sa'a wa kanat sunna sai abdullahi bin umar yake asali a sunnar manzon Allah annal mutabayi'aini bil khiyari hatta yatafarraqa masu ciniki suna da damar fasawa sai in sun rabu abdullahi umar yake sai sa ni ja da baya da baya in bazaki har dai in ka sai na umar bai ce na fasa to amma daga baya shi sai na eh, abdullahi umar sai yana da damar abin da ya aikata yana cewa falan ba wata babai wa bai abu bayan cinikin ya riga ya kullu ra'aitu anni kad gabantu sai nake ganin ai na haince shi na haince sai da Usman me yasa yake gani ya haince shi bi an nisabtuhu ila abd samuda ni na sayar masa da fili a kasar samudawa bisa lasu da yarin kafin ma ka je wajen sai ka yi jin kwana wa saka ni ila madina ni ko shi ya ba ya sayar min da fili a madina bisa lasu da yarin ya sayar min fili madina ya sayar masa a can kasar eh, samudawa hadisi yana sayi bukari يلا باب اشترى شيئا فهو من ساعته قبل ان يتفرق ولو ينكر البائع ولا المشتري او اشترى عبدا فعاتقه دونك هكا آه، فتح الباري آه، ابن هجر آه، شرق وانا حديثي تنيك عبد الله بن عمر بن سيدنا عثمان يلا تدري انه شاب من يوكو 30 لبابي ابن هجر يجي وفي هذه الكتله وانا لا باري تنيك لي او كفكان سيدنا عثمان عبد الله بن عمر جواب بين ainihin ga'ibati ala sifa mun samu halaccin ka yi cinikin wata kaddaran da baka ganta ba kawai don an ma sifa an bayyana ma abin da ya faru kenan don shi sai na usman bai san filin ba amma sai abdullahi bin umar ya masa bayani ina da fili a wuri kaza ga inda wurin yake ga kamannin filin ga fadinsa da sauransu akan siffa sai na usman yake na saya wato a ka'ida ana iya bayyana siffar abu kuma ka saya har ma kuma ta biya kuɗi wannan bai saba da sunnar manzo Allah wanda gudu magana a baya sannan maganar Abdullahi bin Umar ta kazo cikin cinikin da suka yi shi da kansa yace wa kanatu sunnatu sunna ita ce wa kanatu sunnatu annal mutabayi'ain bi diyari hatta yatafarraqa sunnar manzo Allah ita ce masu ciniki mutum biyu suna da damar fasawa matukar ba su rabu da juna ba anna hadha huwa sabab fi khurujihi min bayt usman wanda ne dalilin da yasa abdullahi bin umar yake ja da baya da baya har yake daga wannan daki wa annahu fa'ala zalika li yajib lahu al Ya yayi haka ne saboda ya katse wannan cinikin ya tabbatar da shi wala yabqa li usmana khiyarun fi fakrihi sai na kuma ba shi da zaɓi kuma a kan ya ce ya baka wannan ciki tun da ga abin da abdullahi bin umar ya yi ya riga ya fita daga wannan ɗaki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله وأنا حديث هنا بالهدى أبو guda biyu muhimmai kamar كما muka في akwai خيار المجلس اسمه خيار الشرقي Eh, an ba ka da damar ka fasa ciniki kafin ko da kuta wannan guri wanda shi ne kiyarin majalis din za mu an fahimta game da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi iyakar nisan kiyarin majalis wato shi ne kafin a rabu kafin a rabu saboda haka idan an kulla ciniki kafin a rabu shi ne muddat kiyarin majalis matukar ba a rabu ba ana iya fasa wannan ciniki amma kiyarin shafi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi lokacin shi ba bai faɗi ainihin lokacinsa ba yanzu Allah ya ce idan dai kuka yi sharaɗi ma juna a lokacin kulla ciniki to wannan sharaɗi cinikinku yana tabbata a kansa tare kenan yanzu Allah ya ce ga adadin yawan kwanaki da za a ba a kan wannan sharafin da za a yi ibn hajar cikin fasul bayani yana magana akan haddu khiyar shafi. da ce wanda zai zahaba ilaihi abin da ra'ayin ma malamai da yawa suka yi a kai shi ne ma yi zaru fihi ala salatu ayyam lokacin da aka zo kullum ciniki kada a shara sharadin da ya wuce kwana uku wanda wannan ita ce wani da ta saba ta limamu shafi kamar misali ka zo sayan kaya eh, an yi ciniki sai ka ce to eh, wannan ciniki da aka yi nan da kwanaki uku ina da damar in zo in ce na fasa sai ce na yi kaga kun yi makan ku sharadi babu laifi wato duk sharadin da za a yi kada ya wuce kwana uku wanda ya ce masabar a imam shafi akwai dalili wanda zai tsoro ta hadisi na karshen babin nan zamu karanta insha Allah akwai kamar al-imam Ahmad yana ganin la amada li muddati qiyam sharti wanda wannan yake ce fahimta mafi inganci ita ce fahimta da galibi masana hadisi suke ake da ita tun da annabi sallallahu alaihi wasallam bai faɗi tsawon lokaci da za ku zafa ku sharafi na tabbatar da wannan cinikin ba kaga kenan babu lokaci al-muslimu na yi shuruti da haka kana da damar ka ce wannan kaya da na saya nan da sati guda na gabe mu zan dawo da shi idan ya yi shi kenan ba lalle bane zama kwana uku yana iya zama sa'a sa'a guda wato awa guda ko bayan minti talatin ko bayan kwana guda ko kwana biyu ko sati guda ko da shekara ce al'imam muhammad ya ce babu babu iyaka game da sharadi da manzon Allah ya bayar tsakanin mai saya da mai sayarwa wannan sharadi da za su akan damar fasa wannan cinikin babu da dan alkan ya shi babu adadi wannan shine abin da da malaman sunna da dauka yana fasul bayan to kuma wajen kulla cinikin kansa wato shi shine kirarun A annabi sallallahu alaihi wasallam bai bayyana mana ga ainihin abin da mutum zai yi wanda zai sa a ce ya bar wannan majalisin ba saboda ake sa hadisin abdullahi bin umar ya tafi da bayanai daban-daban abdullahi bin umar ya kan fita daga daki idan ya fita daga daki sai ya dawo cinki ya kuma wani wani wata riwayar na aka yi kamar yadda shi na ya ba da labarin sa yace abdullahi bin umar wani lokaci idan an yi cinikin sai ya juya bayan sa sai ya dawo sai ya juyo ke da cinki ya kuma kaga bai ma tashi daga wurin ba amma ya canza zama to don haka yasa malaman suna suka ce hakika babu wani wata siffa da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da barin majalisi a kai illa da mafi dacewa wato shine a yi la'akari da al'adar mutane mai ake wanda zai nuna cewa ciniki ya kudu akwai misali da shi hadisin abubakar tattal aslami wanda ibn kudama ya kawo a littafin mubni yana da tafai da yawa ana cewa inda tafarruka yuqaddaru fi kulli halin bi wato ana kimanta raguwan da ainihin yanayin yadda al'adar mutane ta sani hadisin abulwabi ta biyu ya ba da labarin wani abu da ya auku zamanin abubakar al-aslami sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kunna fi safarin fi arka yace mun yi tafiya mun yi tafiya yaki tafiya ce ta yaki da sojoji fa a tara gudun ma'abu farasu sai ga wani mutum ya taho yana da doki fa kama da goren filin dinna sai wani daga cikin sojojin ya ce ma wannan mai dokin haka bi u hadal farasa bi hadal gulal ga wannan bawa yana da bawa zan ba ka bawa ka bani doki wato ni cinikin haka sai ce na Allah ya ba ba abu sai ka bi doki wacce ya tafi wannan bawa sun ba ta ma'ana to dama an yi askari wato an yi sansani an yi sansani a wajen a sansanin ne aka wannan shi wannan yana da ba doki ya bayar wancan kuma yana da bawa ya ba shi ya kasa doki to sai aka kwana sai da aka kwana da safe balan ma asbaha kama ila farsa da gari ya waye sai tashi ya tafi wajen dokin da ya saya jiya ya kama doki zai tafi sai mai doki ya ce da kawai farasu ne ya haɗa ka da doki na kai ya ce a me haɗa da dokin ka A laifin ka bi ita ni ha shi baka sai min da dokin nan jiya na baka bawa ba kala sai ce maliki ha zan bayi min haja eh tsakanin daren jiya zuwa yau na fasa na gama ni ban da bukatar wannan bawa doki na kawai zan dauka sai shi wannan mai doki ya ce ka zalika baka da wannan iko mu yi cikin jiya gari ya waye lokacin mun doki ba nawa ba da kadbi da ni na na tabbata ta sayar ne fa qala lahum al-qawm sai sojoji da suke tare da waɗannan din suka ce au kuna rikici haza abu barzata sahibu rasulillah wanda a cikin mayakan nan akwai sahabin manzon Allah mutum kawai tunda akwai sahabin manzon Allah zai ga mana hukunci da annabi da aka zo aka samu abu barzata al-aslam kaji kaji da abin da ya faru jiya wannan yana da sa wannan yake sha'awar dokin saboda haka shi ya ba shi bawa ya karbi doki musan yake yanzu ya tafi ya ɗauki dokin sa mai doki ya ce shi ya fasa cinikin shi ne sai abubuwar da ya ce a tar bayani bi gaba ya rasulillah za ku yarda ku biyu dinnan da hukunci da manzon Allah ya yi fakala suka ce na'am ku za mu yarda Bakala sai ce kala rasulullah manzon Allah ya ce albayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa masu ciniki biyu suna da damar fasawa matukar ba su rabu da juna ba wa inni la ara kuma istaratu ni ban ga alamar ko rabu ba wato yace ina ganin ba ba rabu ba a ganin sa tunda ana afkar wuri guda ne ai da kamar ah, a gari ne amma inda aka yi askar kaga wuri guda ake saboda tunda ba a bar wannan askarin ba ba a rabu ba yana sunan kudi ne wanda limamu shafi ya ba da hujja da hadisin a kitabul ummi yana babu bai ilbiya shi ne hadisin 889 ah, don haka yasa malamai suke cewa raguwar ana da akari da ita ne gwargwadon yadda al'adar mutane ta samu mafi dacewa shi ne idan an kulla ciniki ka tashi daga wannan guri idan ka tashi mutum biya ku idan baka tashi ba wanda ya sayar ma kaya yana iya fasa ابن حجر يجي وقد اختلف القائلون بأن المراد أن يتفرق بالأبدان هل التفرق المذكور حد ينتهي إليه والمشهور الراجح من مذهب العلماء بذلك أنه موصول إلى العرف أنا لأكد من العادة ما أكد شوى شنكيا دليل الفعل إذا أكد mutum in ya tashi a guri ciniki ya to tashi fa kullu ma utu fil urfi tafarruqan hukima bihi wa ma za fala abinda duk al'ada an san cewa wani ya rabu da wani to wannan ya tabbata kenan yana hana mutum ya fasa ciniki idan kuwa yadda yanayin ku yake ba a rabu ba babu shakka mutum yana iya fasa wannan ciniki din wanda haka ya zo cikin eh, al-mughni yana nesa a ba na kuma wannan yana daga cikin tamamun riba wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a suratul nisa'i aya ta 29 illa an takuna tijaratan an tarabin minkum sai dai fa idan ya zamanto fatauci ne wanda ya kasance akwai yarda a tsakaninku akwai yarda a idan har aka kulla ciniki ka yarda ka sayar ko an yarda an karɓi kuɗinka har ma kun rabu to ya tabbata ciniki wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya magana a kansa na haka ciniki ya ya kuma to amma akwai sharuɗa guda uku da malamai suke da aka yi wannan yana cikin al-ikhtiyar bi ta'lil muhtar na Abdullah bin Mahmud al-Mawsili da juz'i na shafi 256 anna al-khiyara yasqutu li thalathati ashya' wannan dama da aka ba ta na fasa ciniki yana tana faduwa ta dalilin abu uku na ɗaya idan kai da kanka ka ce ka jefar da wannan dama na fasa ciniki din shi ne kawai da askattu alkhiyara au abqatuhu wanda ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da aka zo da ciniki ka sai abu sai ka ce eh, wanda ya sayar ma sai ya ce to wannan ciniki da muka kula babu fasa sai ka ce ka yarda to kaga damar fasa ciniki ta faɗi wanda wanda ya kawo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani shakka a kansa لأنه ya لرضا فيقول ya? ka bayyana karara ka yarda da cewar wannan ciniki ba za ka fasa wannan babu makawa ciniki ya kawo amma akwai abin da mutane suke yi wanda wannan da shafi abin da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi magana kai ba kamar misali in ka je ka sai kaya da yawa yan kasuwa za ka ga har ba a cikin abin da zan suka rubuta kayan da ka saya babu dawo in ka sai wannan kaya to ba za ka dawo da shi ba suna da wasu wasu kamar su supermarket da sauran suka rubuta idan ka riga ka sai kayan da ba za ka dawo da shi ba wannan duk sharadin da suke yi da hana ka fasa wannan cinikin ba a wannan lokaci ba sharaɗin da manzo Allah yake magana a kai bane su suna nufin ko da kayan da ka saya da ka tafi gida ka samu yana da aibu ba za ka dawo da shi ba wannan ya saba mu sunnar manzo Allah ba ma magana akan kan gabal gaban bil gaban wanda shine ka sai kaya ka tafi gida ne ka samu akwai an dukunguna wato rashin gaskiya a tare da kayan akoye maka wani aibu wanda shari'a ta baka damar ka dawo da kaya saboda aibu ana magana ne akan babu aiki a kaya ka sayi abu da kanka ka ce ka ba ba zai yi ba idan dai har aka bar wannan majalisi na kulla ciniki da ji annabi sallallahu alaihi wasallam amma idan ka sai kaya ka tafi gida sai ka samu kaya akwai illa akwai aibu kana da damar ka dawo da shi kana dawo da kayan ba dan kai kake ba sai dan me sai dan wannan aibu to wannan bayanin yana tafiya a gaban insha Allah amma yanzu ana magana ne akan siyaru sharri siyaru sharri wato shine mutum ya ce na sai kayan nan na yadda da abin da na saya ko ba zan fasa cinikin ba to in ya riga ya faɗi wannan to da an rabu shi ke nan bai sai dawo da kayan ya ce ya fasa cinikin ba ko da a ce kayan nan ba shi da wani ayyuka to wannan sharadi na farko kenan idan ka yadda aka kulle sharadi da kai akan cewar ciniki ya kudu babu fashi ka yadda da wannan yana hana ka damar ka sake dawowa ka cika ka fasa wannan ciniki na biyu fa al-isqaqu dalala abinda ake ma al-isqaqu dalala wato shine ka jefar da damar fasa ciniki da kanka baka faɗa da bakinka ba amma aikinka ya nuna misalin ta nan shine ka taho ka samu mahauci mahauci ya tara nama a kan tebur akwai kai akwai kafa akwai cinya nawa cinyar nan ya ce maka dubu goma suka ce to ga dubu goma ya karbi dubu goma ya ce kai ba ni kudi na na fasa a sunan mazan allah daidai ne saboda baka tashi daga wurin ba amma na biyu abinda ake ce mai iskatu da dala da ka zo sai ka ce wa mahauci nawa cinyar nan ya ce dubu goma suka ce yanka ne sai sa wuka ya yanka ta kai da kanta ka jefar da damar fata cinikin saboda ta sa shi ya yanka wannan abin bayan ya gama yankawa ba kai saka ce na fata cinikin ba wannan shi ne iskatu da lana kamar misali ka samu mutum yana sai da rike sanda sanda kai wannan sandar rake nawa ku ce ma eh, dubu ɗaya ne to tara guda biyar ya hada ka ba da kuɗi can juma'a sai ka ce kai ba na kudi ba na kudi na na fasa kana da damar fasa tun da baka tashi a wurin amma idan ya ce maka dubu ɗaya ya ce ka sassara kuma ka kankani ya sassara ya kankare baka tashi a wurin ba ya ce na fasa cinikin baka yi ba saboda kai da kanka ka je da damar fasa ka saboda kayi wani abun da mai iko da kaya kaɗai yake da damar yi mai mallakan abu shi kadai ke da damar yi haka domin inda baka mallake da ke ba ka ci a tsara shi kaga ba matsayin mai saya kake ba a lokacin da ka ce a sassa da kyan a kan kare kana matsayin mai ba mai saya ne kana matsayin mai mallaka wato ka riga ka da ka sai wannan abin saboda ka baka da ikon ka fasa wanda malamai suna ba da misali misalai da dama akan al da lalata. akan cewa wa huwa kullu fi'lin yujadu mimman lahu khiyar kai da kake da damar ka fasu ciniki sai aka samu kayi wani aiki wanda ke nuna kayi watsi da wannan damar domin idan ka ce a yanka nama kayi watsi da damar fasawa ba zai yi mahauci yanka nama tun da ka ce na fasa ciniki ba ko da ka bar gurin ba haka da mutumin da ya shirya gidan haya an tsara haya da aka tsara haya ya riga a lokacin da aka shigo gidan aka dudduba yaya kayan da ina eh, yadda saboda aka ce ya ɗebo kaya ana tsaye da ce a ɗebo kaya a zuba a gida aka sanya gado kujeru da sauransu kafin mai gida ya ce kai na fata ina motar nan ku ku ɗebi kayan a'a ka shiga da gado har daki ka aji ka ce za ka fasa haya ai ba zai yi ba Jirgin ya riga ya kuma wato idan ka aikata abu wannan abin da ka ya nuna cewar kana aiki ne a matsayin mai mallaka ba mai neman abin ba to wannan yana kawar da damar a ce ka maka wannan ciniki za a fi da zairin mani um, bai yiwuwa hakan ya faru sai ga wanda kawai ya mallaki wannan ce na uku wato shi ne idan aka samu mutuwa mutuwa ita ma tana kawar da damar masu ciniki fi mutajjil khiyana ana magana akan kiyaru sharbi misali a nan shine lokacin da ka sai kaya sai kake so eh, an ba da sati guda cikin waɗannan kwanaki bakwai ina da damar in fasa wannan ciniki a cikin kwanaki bakwai sai ɗaya daga cikin su ya mutu ko mai sayan kaya ko mai sayarwa da ciniki ya riga ya kare babu kashi kenan saboda babu wanda zai wakilci wancan mamaci wanda ya cikin fahimtar al'imamu shafi amma al'imamu ahmad shi yana ganin tun da ciniki aka kulla magada suna iya gadan wannan yarda din suna iya fasawa amma da limamu shafi shi yana ganin la sukutul khiyar bi tariqi darura bi tariqi darura yace ya bada misali da mautu mallahu khiyar wanda yake da zabi sai ya mutu fa inna khiyar kana lahuma fa mata fa mata tamma al-aqd aw mata wahid minhuma tamma al-aqd fa in mata ahaduhuma fal akhar ala khiyar alafiyari idan a ce wani ya mutu ɗaya daga cikinsu to zaɓin ya faɗi saboda haka bayan da za a yi a ce ciniki an ci gaba da shi tun da dama sharaɗin kwana bakwai a cikin kwanaki bakwai din ajalin ɗaya daga cikinsu ya tabbata to a takaice hadisi na abin da yake karanta da mu eh, in sake jin shi a gurguje annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana da sharuɗa Um, guda biyu damar fasa ciniki guda biyu na farko shine ziyarar majalis a lokacin da aka kulle ciniki kana da damar ka fasa shine ziyarar majalis mun yi bayani akan yadda ake fasa wannan ciniki shine ka tashi daga wajen wanda shine aiki kalmar da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa yakunu likulli wahid likulli min al-muta'abidaini al-qiyam a lokacin da aka kulla ciniki kai ne saya da mai sayarwa kuna da damar fata wannan ciniki sharadi idan ba a rabu ba ji Allah sallallahu alaihi wasallam sai za ta farraka lazima al'aqd amma idan an kulla ciniki har aka rabu ba a fasa ba to wannan ciniki babu fasa wala khiyara bi ahadihima babu wani daga cikin su wanda ke da damar yace na fasa wannan ciniki sau da yawa hakan yakan faru mutum ya kai kaya da gida sai turo yaro da kai ne masa ya ba mu kuɗin mu aina a sunan manzon Allah ba daidai ba ka da ikon ka ce ka fata jirgi bayan ka riga ka bar gurin da aka kulla wanda shine abin da aksarun mujtahidi wa sa'ir muhaddisi akasarin malaman hadisi abin da suke tabbatarwa ke alqawl bi subut khiyar al-badl matukar an bar gurin da aka kulla ciniki ba a warware ba a fasa ba to ciniki ya tabbata بمعنى أنه إذا تطابق الإجابة والقبول فإن العقد يقع جاهزا لا لازما إذا كذو سيخايا تشي نوى ونا أكشي كذلك an sayar min kaza ɗi ga kuɗi an karba ka karɓi kaya ciniki ya kullu amma matakin farko wanda ita ce akida ta akasarin malaman sunna matakin farko ciniki ya kullu saboda haka idan wani ya zo sayan kayan baka tashi a wurin ba ka riga ka biya kudin kaya an baka tarihi mai yawa kana dan dole dole kana kallon wasu sai ga wani yaro wajen wannan ne ka ce da Allah akwai a tabba ne kamar kaza da kaza ake to gashi ko wacce ya tsaya bai da ifa ya ce ba na jira? sai dai yana iya cewa na fasa in yace na fasa shi nan wato damar matakin farko na kullacin kika ka samu amma cewar ɗayan ku ba zai iya fasawa ba sai in ka bar gurin ويكون لكل من العاقلين الخيار في فصل العقد او امضائه ما دام العاقلان في مجلس العقد matukar ana wannan gurin ana iya ba ka cikin to wannan shi ne na farko na biyu ba shi ne fiya damar fasa ciniki na sharadi wannan sharadi wannan kayan da yawa za ka ga wasu na rubutawa wannan kayan da ka saya an ba ka dama nan kwana uku ne maka baka dawo da shi amma ka sani a bisa ga bayanai da malamai suka idan har wani abu na kayan ya canza baka da ikon fasa ci saboda ka koda ka ɗauki wannan kayan daga baya ka ce ka fasa to ɗi dare abin da ya zama to yana nan inta idan ko ya lalace to fashin ka bai yiwuwa wannan ya zo bayanin sa da tsawon gaske a cikin littafin al-muhalla na ibnu hazmi mujallar takwas shafi na da uku da hamsin da ɗaya da shafi sahih muslim jirgi na shafi na da wanda ku da ikhtiyara ibn taymiya shafi na da ashirin da sai hadisi na ƙarshe karanta hadisi na biyu wanda shine na ƙarshe wa an amr an abihi wannan hadisin kuma an karbo daga amr an an wato shu'aib babansa shine muhammad kakansa shi ne abdullahi bin amure annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-ba'i wal mubta'u bil khiyar mai sayarwa da mai saya suna da damar fasa ciniki shine bil khiyar suna da zaɓin su fasa cinikin hatta ya tafarraka har dai sai so rabu da juna tukuna illa an ta kuna safa kata khiyari sai fa idan cinikin da aka yi na zaɓi ne kun ga ya yi kama da hadisin baya ma don sofa kasa da bai wujin ma'ana su zai kuma dai da zuwa al-nihayar fi garfin hadis na ibn al-asir a jisu na da kushafin 38 wato kamar yake illa an yi kuna bai Shi ne illa an ta kuna sofa kasa khiyari sai dai fa'idan idan cinikin an kulla shi a akan zabi wala ya illu lahu an yi yufarikahu to baya halatta gare shi ya yi ƙoƙarin rabuwa da shi ta an yastaqila don tsoron wato kada ya ɓata cinikin ya yastaqila wannan kalma ta al ba istiqala da muke magana a baya bane wancan al ba ta da lokaci da ya bambanta al da al-qiyam wato ita ce ka riga ka sai abu da kasa ya ka tafi gida kamar da muke magana a baya sai buƙatar abin ma ta ga baka da shi saboda ka sai kudin ma kake nema kawai sai ka dawo ga wanda ya sai maka da kayan daga cewa ne ina roƙonka mu warware cinikin nan ai in ka lura roƙo kake ba kana da damar fasawa ba ne so bambanci al-istiqala kenan da kuma bai'ul khiyar bai'ul khiyar ba wai zaka roƙe shi bane a lokacin da aka kulle ciniki in dai ba a rabu ba kana iya cewa na fasa ba roƙon ka kake ba na san ka bani kuɗi na amma shi kuma likiti kana shi ne ka tafi gida da ka tafi gida sai kai na damar abin da ka saya saboda haka sai ka dawo kake cewa don Allah a taimaka min mu warware cinikin nan in ya ki yarda ba ya ga za a warware ba to idan ya yarda wanda shi ne yake nufi da al-istiqala kalmar an yastaqilahu anan ba wai ma'anar istiqala ba ce tsoron kada mutum ya ɓata ce an yafsaha an yafsaha al-aqidu al-akhar bai'a kada daya ya fasa ciniki manzo Allah yace baya halatta gare shi ya rabu da shi dan tsoron kada ya fasa cinikin wannan ya zo cikin tofatul ahwadi mujallal na shafi na ya 129 wato la yanbaghi lil muttaqi an yakuma min al majlis ba'da al aqd baya kamata ga mutumin da aka kulla ciniki da shi ya zago da nan da nan ya fita daga wurin wa ya kuruta min an yaftaka al'aqibul akhar bai bi khiyar badli saboda kana gaggawan ka yanke cikin kada wannan mutumin ya fasa kar ka yi haka za Allah ya ce baya halatta li'an hadha yushbihu al-khadi'a saboda yayi kama da yaudara wani misali mutum yana da shago ka zo sayan kaya nawa wannan kaza ne kawo kuɗi ya bayar sai ya ce da Allah zan rufe shagon lokaci yayi maza fita da Allah saboda ne yana haka dan kana san nan shikenan ciniki ya kuɗu bai sai kiya fata shine abin da manzon Allah ya faɗa ba daidai bane ka nemi gaggauta rabuwa da mutumin saboda tsoron kada wancan ya bata shi ne khashyata an yastaqilahu khashyata an yasaham aqda dan tsoron kada wancan ya bata ciniki littafin farko tasiri na alhafizu iraki juz'i na shida shafin da hamsin da aka ce al'iƙala a nan magana ta inda ku mufaraka amma talabul iƙala bil ikhtiyar fala farka bihi bayna ne da ciniki na ko mai dadewa kana da damar ka zo kana son a warware ciki ko bayan shekara kana iya zuwa ka ce wani kayan da na saya wurin ka Allah ina so a fasa cikin roƙo fake wannan shine al-iqada amma idan aka ce ta an yantaqilahu ana nufin tsoron kada abokin cinikin naka ya bata cinikin wato ce ya wa abin nan in ya fita ka ciniki ya tabbata kenan babu halin wani ya fasa fa inna zalika inna ma yakunu bi riba bil umma wa huwa jaizun ba'da tafarruq يتي رواه الخمسة ما لم يهدي سيدي يذكر ويتولى إلا ابن ماجة إن بند الإمام ابن ماجة ودار قطن إلى الإمام دار قطن يروي حديث شين الإمام علي بن عمر يكون ابن خزيمة سنوات أحمد بن فضل البغدادي لابن الجارود شين عبد الله بن علي النيسابوري wato malaman hadisi da yawa sun kawo shi amma banda imam ibn majah wato yana sunan abi dawud babu ke kiyari da bayi ayi suna min masa'il wujub al-qiyam wa tabayyi ayy qabla iqrarihim haka da sunan tirmizi yana babu ma ja'a fil bay bayy ayy bil khiyar ma da ya tafarrata eh, hadithun al-imam tirmizi yace inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Abdullah bin Amr yace maza Allah ya ce al-bayy ayy bil khiyar ma da ya masu ciniki suna da damar fasa cinikin matukar ba su rabu da juna ba illa an takuna safaqata khiyari sai dai fa idan cinikin an gina shi ne akan zaɓi tsakanin mai saya da mai sayarwa bisa wani sharadi wala yahillu lahu an yi ba ku sahibahu khashyata an yi yastaqila al-imam at ya ce ma'anar an yi ba hu ba'da ya bayi khashyata an yi yastaqila wato bayan an kulla ciniki bai kamata ka gaggauta ruwa da mutumin ba saboda ka daɗe hanzarinsa to amma in ka dubi wannan hadisin sai ya yi akasin abin da abdullahi bin umar yake shi abdullahi bin umar da an gama cinikin sau zai yi kokari ya bar majalisin saboda kar ma ka ce ka fasa shi ko abin da annabi yake faɗa la ya hilmu lahu an yi farika fahibahu ta an yi Ba baya halatta ka gaggauta barin gurin in niyyar ka ita ce ka kaɗe wannan cinikin don kada abokin cinikin naka ya fasa idan wannan niyyar ka ita ce haka to baya halatta gare ka to sai dai malaman hadisi da yawa basu basu inganta wannan hadisin ba shi yasa ibn abdullah eh, ibn hajar ya kawo shi a baya bai kawo shi a farko ba wancan hadisin shine ingantacce muttafaqun alai wannan hadisin saboda karshen ta ya zama akasin abin abdullahi bin umar yake yi ibn abdulbari al-kafi al-tamhid a jirgi na goma sha shafin sha shida ya ce fa inna hada ma'anahu in sahha ala nabi idan ma hadisin ya inganta to abinda annabi ya faɗa a nan mustahabi ko da kaga an ce la illu lahu baya nuna idan mutum yayi san haka haramu amma mustahabi ne bayan an kulla ciniki kar kai saurin tashi ka dan jinkirta saboda abokin cinikin naka ko ya canza shawara me yasa ibn abdul ya faɗi haka bi dalili yace kana ibn umar wa huwa alladhi rawa hadith al-bay'an bil khiyar abdullahi bin umar da ya rawaito hadisin akan cewa masu ciniki suna da damar fasa ciniki idza baya'a ahadan wa ahabba an yunfiza al-bay'a mashaqalidan sun marja? abdullahi bin umar yana yin haka inda annabi ya hana cikin wannan hadisi saboda haka yana bishara da ɗayan biyu ko ne abdullahi bin umar bai san wannan hadisin ba tun da shi ya ruwaito shi ba hadisin abdullahi bin umar ne ko kuma abin da ya zo cikin wannan hadisin ba wajibi ba ne mustahabi wanda shi ne abin da shi ibnu abdulbar yake faɗi hadisin yana da lillahi ahmad da sunan kubra na imam bayhaqi وهو حديث حسن بقى كشف حديث صحيح هنا صحيح الجامع صحيح حديث نتبه إلى الذي تقول بإسنده abin da sa ya kawo wannan shi shine la yahillu lahu an yufariqa wanda malamai suna kan hujja da wannan bi tafarruqi bil A kan cewa ya yana karantar da mu ashe rabuwa da jiki ake nufi ba da rabuwa da magana sabanin abin da al ba Malik ya faɗi na'am sai yace wa fi riwaya a wata riwaya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ce, hatta ya tafarraqa min makanihima har sai sun rabu da wannan gurin Kaji ji ko yake sai sun bar wannan gurin kaga wannan hadisi sai ya nuna a shi gurin ake son ka bari kafin ciniki ya kudu shi yasa Abu Bakar Aslami yake cewa cinikin doki da aka yi a sansani ai ba a bar gurin ba ana nan a gurin saboda haka wannan ciniki har yanzu wato ana da dama a fasa cinikin bai gama tabbata ba saboda wannan kalma hatta ya tafarraka min makanihima har sai sun rabu daga wannan gurin nasu wannan riwaya tana sunan dara kudin kitabul biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayyuma rajulin ibta'a min rajulin bai'atan duk sa'in da mutum yayi wani ciniki da wani mutum fa inna kullu wahidin minhuma bil khiyar kowane ɗaya daga cikin su yana da damar fasa ciniki hatta ya tafarraka min makanihima har sai sun bar wannan gurin illa an ta kuna sabaka ka fiyari sai dai fa'idan ciniki ne da aka gina shi akan zaɓi sharadi na zaɓi wala ya jindu li ahadin an yi farika sahibahu makafata an ya eh, kabalahu a wannan lafazi na al-Imam dara kutu to dan haka malamai suke cewa wannan hadisi ya ayyana wurin da ake magana wato shine wurin da aka kulle ciniki in dai ba a rabu da wannan guri ba mutum yana da damar ya fasa wannan cinikin ibn abdulbar wai za ka bata lafzu ne ma lam yabqa lit-ta'wil majal tun daga da annabi ya faɗa in ba su bar gurin ba to ina ga maganar al-imam malik cewa da annabi yake nufi da rabuwa ta kalma ne tun daga maganar makani idan aka ce al-makan guri ne ba kalma ba saboda ka ciniki baya kulluwa sai an bar wannan wurin da aka kulla shi wa batala batulan zahiran yani hamduhu ala tafarruqi bil awqi bil aqwal yana subul sallallahu alaihi wa sallam na نبي شافي من 30 هكذا الشرح النووي على صحيح مسلم لا ينفسق البيع وفي هذا دليل على ان التفرق kamar كما yake في فسر عبد الله بن عمر وان الشيء رويته حديثا sai an rabu da ciki sai an bar gurin da aka kulla ciniki kafin nan wato mutum yake da damar ya kiyarta a fata ciniki amma matukar ba a bar wannan gurin ba ana iya fata wannan ciniki wannan shi ne abin da hadisai guda biyu da suke karanta da mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka ce a minan faɗa kuma Allah ya zafarta mana kusuri na'am na'am injiniya ke haka wanda ya kai ta kare yana zama yanci ne kawai muke ya ce ciniki in ba a bar ba haka muka ce su kaga kenan ka sai abu baka tashi ko ba ka ba wanda ya sayar maka sai na fasa maganar manzo Allah ta tabbata sai ka dawo da kayan shi sai ba kuɗi kana sai kuma sai sayar mawa sai ka bar gurin haka ne ce tabbatar mana yana ga abin da muka yi ta magana a kai nan Nigeria yana da dama ya karba kayansa kai da ka sai kayan kana da damar ka ce na fasa wanda ya sayar maka yana da damar ya ce na fasa shine likulli wahidin min huma ji mazan Allah kowane ɗaya daga cikin su yana da damar ya fasa matukar ba a bar wannan gurin ba har yanzu ko yayi eh, ina ga akasari wani ciniki da waya malamai sun ce cinikin waya ya yaro majalis yana faduwa saboda daga lokacin da kake za ka ma internet eh, daga lokacin da kai za ka yi ciniki a internet ka yarda ikhtiyarul majalis ya fadi abin da ya rage maka shine khiyaru shi shine sharadin da kuka kulla kai da mai sayarwa saboda haka don babu khiyarun majlis baya hana a kulla ciniki ta waya ko a kulla ciniki ta intanet wannan baya hanawa illa dai yana faduwa tun da ba a majalisi guda kuke ba an ce khiyarun majlis kai kana da shi yana wani guri kaga babu shi sai ya za ka ka tun farko kuskuren ka ne ba a aikin yaro ai kamata ka aiki yaron da bai da hankali ba idan ku har ya tafi kai suga ka ce yaro ya sayi gishiri ba maganar fasa ciniki sai dai mai ikala mun karanta wannan ikala ita ce ka dawo shagon ka ce to Allah a taimaka yaro ya yi kuskure in ya yarda ya bai dama kudi in bai yadda ba shi ke wani shi ne ikala amma damar fasa ciniki ba zai yi ba saboda an riga an rabu da gurin da aka kulle shi اللهم اكفنا لنا من خشيتك ما تكون به بيننا وبين المعاصي ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك